الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله تعالى ونوعان الفرقان فرقان الهدى والبيان والنصر والنجاة وهما نوع الظهور في قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله يظهره بالبيان والحجة والبرهان ويظهره باليد والعز والثنان وكذلك السلطان في قوله واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا فهذا النوع هو الحجة والعلم كما في قوله أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وقوله إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير وقوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى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 a wannan gari na kano a wannan yammaci na litinin yau muna 29 a yau muna 24 ga watan rabi'u tsani hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da 29 ga watan 11 miladiya ta 2021 a wannan majalisi na mako mako wanda muke karatu a cikin wannan littafi mai suna al-furqan bain al-haqq wal butlan wallafar shaykh al-islam ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiyyah al-harrani ad-dimashqi rahimahullah ta'ala wannan shine darasin mu na na goma sha takwas a wannan littafi malam ya ce wa nau'a al-furqan furqanul huda wal bayan wan nasri wan najah هما نوعاء الظهور في قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله يظهره بالبيان والحجة والبرهان ويظهره باليد والعز والسنان ما لنتي ونوعاء الفرقان نوئي بيو نرى الذي وهو Furkanun huda wal bayan rarrabewa ta shirya da bayani wan nasri wan najah da rarrabewa ta nasara da kubutarwa kuma nau'a az-zuhuri sune kuma nau'i biyu na rinjaye fi qaulihi ta'ala da Allah ya ambata cikin fadarsa huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi Shi ne wanda ya aiko da manzansa da shirya da addinin gaskiya li yuzhirahu ala ad kulli dan ya ba shi rinjaye akan dukkanin addinai yuzhiruhu bil bayani wal hujjati wal burhan Allah ya bashi rinjaye ta hanyar bayani da hujja da dalili wa yuzhiruhu bil yadi wal izzi was sinan ya kuma bashi rinjaye ta hanyar karfi da izza da kuma ta hanyar karfin takobi wato abinda malam yake faɗa a nan bayan ya gama bayanin alfurkan a baya cewa alfurkan yana nufin rarrabewa da Allah subhanahu wata'ala ya yi alkawarin bawa musulmi ta ce rarrabewa ta hanyar hujja ta hanyar shirya da kuma rarrabewa ta hanyar nasara wato duka waɗannan abubuwa guda biyu sun shiga ƙarƙashin alfurkan. ko dai ya zanto furkanul huda wal bayan kamar yadda bayanai suka gabata a baya ubangiji subhanahu wata'ala ya ba wa muminai bayanai waɗanda suke masu ƙarfi masu hujja ya ɗora su akan tafarkinta na shirya sannan kuma ya ba su nasara akan abokan gabansu ya tserar da su daga makiyansu wanda duk sun shiga ƙarƙashin alfurkan. to haka nan az-zuhur wato wanda zo a faɗar Allah subhanahu Ta'ala huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala din kulli da Allah ya ce shine ya aiko da manzansa da shiriya, ya aiko shi da addinin gaskiya domin ya dora shi ya rinjayar da shi akan dukkanin addinai to rinjayarwar anan akwai rinjayarwar ta hanyar bayani ta hanyar hujja ta hanyar dalili ya zanto Allah subhanahu wata'ala ya fito da dalilin gaskiyar musulunci da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam a fili Allah subhanahu wata'ala ya ba wa musulmi hujja kakkarfa da dalili kakkarfa su iya fitar da bayani wanda yake mai gamsarwa ga dukkan wanda zai tsaya saurare su wannan hujja ce ko rinjaye ne da ubangiji subhanahu wata'ala ya alkawarin ba wa musulmi akan sauran addinai ko mabiya sauran addinai hakanan kuma da rinjaye na ɗaukaka da rinjaye na nasara da rinjaye na ƙarfi da Allah subhanahu wata'ala zai ba su wanda Allah subhanahu wata'ala ya wani alkawari ya cika wa musulmin farko wannan alkawari kuma wannan alkawari zai ƙara tabbata yayin da musulmi suka koma kan hanya madaidaiciya suka rike gaskiyar nan da annabi ya zo da ita suka rike addinin nan na gaskiya da ya zo da shi alkawarinsa ne baya saba masa amma sharaɗin dole sai an cika shi sai a rike addinin an kuma a rike gaskiya domin abin da ce zai ɗora kenan akan sauran addini shi a karan kansa addinin musulunci yana ta samun rinjaye yana ta samun ɗaukaka duk kuwa da irin wato makirce-makirce iri-iri da ake kulla masa da farbaki da ake ta kama su ta ko'ina da ainihin yadda yake ganin ƙalubale a cikin 'ya'yansa kafin ma ya ga ƙalubale daga na waje ‘ya'yansa su karan kansa sun jahilce shi a dalilin jahiltarsa da suka yi ya zanto suna fitar da wasu abubuwa da sunan addinin wanda ba addinin ba wannan kuma yakan sa ana yi wa addinin wani gani-gani saboda ganin irin wasu abubuwa da ake fitar da su da sunan addini yanzu kowa ya ga yadda shi'a suke bukukuwansu na karbala ana farfasa jiki jini yana zuba samu kan yaro a fasa da takobi jini yana ta zuba kuma a da sunan addini ai kaga ana ba da hoton addinin ne a baibai a jirkice addinin rahama addinin tausayi addinin jin kai addinin kiyaye haƙƙin ba mutum ba hatta dabba kuma shi ne zai ce a rika faffasa kai ana zubar da jini haka kawai da wani irin da wani dalili sauraka daga cikin gida ana nuna addinin da wasu kamanni da ba nasa ba sannan kuma daga can waje yana samun wato farmaki ta ko'ina ana ta kawo mata. inda za ka ga an shirya wani taro ƙoƙari ake yaya za a yaki addini ko dai kai tsaye ko kuma da wakilci ko kai tsaye su firkaci addinin kai tsaye ko kuma da firkin wasu waɗanda suke cikin addini abubuwan da suke faruwa a ƙasashen musulmi a yanzu da sunan daƙile tsauran ra'ayi ko wani abu addinin kansa shi aka tasarwa ba tsauran ra'ayi ba shi wani addinin yana nan addini ne da ba wai yau ne ya samu ba bare a ce da ana zaune lafiya zuwan addini ya sa aka kasa zaman lafiya da can akwai addini duk waɗannan da suke yakar addinin su zo sun same shi to ya aka yi a da can duk ba a yi ta'addancin ba sai yanzu kaga ashe abin da ya haifar da ta'addancin wani abu ne sabo ba shi addini ba inda addini ne ke haifar da ta'addancin da sai a jima ana ta'addanci da sai dai a zo a ga ta'addancin tun da haka aka gaji addini ashe kaga ba alqur'ani bane ba sunar annabi sallallahu alaihi wasallam ba rubuce rubuce malamai bane na kwarai wani abu ne daban wanda aka shigo da shi kuma aka taimakawa waɗanda suka shigo da abin domin a samu damar yakar shi musulunci za a zubo wasu su zo su yi rashin hankali su yi wauta su yi tsageranci sai a amfani da wannan abin da suke kuma sai a yaki musulmi a yaki musulunci a yaki masu kyakkyawan kyakkyawar manufa to amma duk da haka addinin bai kasa samun rinjaye ba yana ta ci gaba ana karɓarsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mana alkawarin cewa sai ya shi wannan al'amari sai ya shiga kowane gida a ƙauye da birni haka annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya Allah ya shigar da wannan addini ƙauye da birni da izzar mai izza ko kaskanci mai kaskanci wato mutum ya so ko kai ya so sai musuluncin ya yi to kaga wannan shi yake tabbata a yanzu a duniya kamar yadda su da kansu suke ta ba da rahotanni babu addinin da yake yaduwa da gaggawa irin addinin musulunci shi yake yaduwa da gaggawa saboda ka shi addinin musulunci bisa ɗabi'ar sa sai dai in baka karanta shi ba wataƙila kawai abin da ake faɗa maka ana cewa shi ne musuluncin shi ka ɗauka musuluncin saboda kake kinsa kake yaƙarsa amma yayin da ka zauna ka karanta addinin aka baka alƙur'ani ka karanta karanta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai kaga abinda ake cewa maka shine Musulunci, kana kin Musulunci, ashe Musulunci ya riga ya riga kama ya karsa sauraka sai ganan sai ka fahimci ba a yi wa musulmi adalci ba a yi wa musulunci adalci wanda shine abin da yake ta faruwa yanzu a turai kasashen yamma galibi abin da ake ta gaya wa mutane musamman ma kafofin watsa labarai abinda ake ta nuna musulmi wasu yan ta'adda ne wasu masu tsotsar jini ne wasu masu ta da zaune tsaye ne ba su san rahama ba ba su da imani ba tausayi haka ake nuna su duk wani hari da aka je aka kai wasu yan ta'adda suka kai aka kashe musulmi musulmi ya kai hari amma sauran ɗayan masu bayan wasu addinai su ba za a kira suna addinin su ba sai da ce wani ɗan ta'adda ko wasu masu laifi amma musulmi ta ce wani musulmi ta fito maka da addinin ta karara don a yi kokari a alakanta wannan harin da ya kai da addininsa daga nan kuma sai a shiga matakai ne da za a yi ta addini su ka kafofin watsa labarai gaba ɗaya sun lalata kwakwalen al'ummominsu ɗaya da suke nuna musulmi a duniya yayin da waɗanda suka yi cikaro da musulunci a karance to sai su ga ashe musulunci daban abinda ake gaya musu kuma daban to daga nan sai su rungume shi to wannan shine sirrin yaduwar musulunci to wannan ita shine bayanin da Allah subhanahu wataala ya karfafa addinin da shi kamar yadda nan Ibn Taymiyyah yake faɗa Allah ya ba wa addinin musulunci rinjaye bil bayani wal hujjati wal burhan bayanin ta a fili yake hujjarsa a fili take abinda ma wasu suka ɓoye musulunci ya zo ya bayyana shi haka ita gaskiya take da gaskiya ba abu ne da ake ta wani kuruku da ita ba abu ne da ake fitowa a karanta shi duk abinda da ga ana ta ɓoye shi ana ta kakkange shi ana ta kakkare shi ana kiran shi sirru sirru to wannan akwai barna a ciki amma ita gaskiya bayyana ta ake bayyana ta ake ba ɓoye ta ake ba to shi ne ya ce waka zalika to da alfurkan da kuma abubuwar da yake cikin liyu zuherahu wanda ya kunshi duka ɓangarorin nan guda biyu ya kunshi shiriya da bayani da hujja ya kunshi kuma nasara da kubuta abin da ya shafi nasara da samun ɗaukaka da izza da kubuta mun ga yadda addinin musulunci ya ɗaukaka al'ummar farko da musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu larabawa cikin wani hali na kaskanci hali na koma baya hali na jahiliya baya ga faɗace-faɗace da rigingimu da kashe-kashe abin da suka sa a gaba ba su san wani abu sunan shi wayewa ba ko wani abu sunan shi mutunci kawai wanda ya fi ƙarfi ya bige wanda ya fi shi ƙarfi ya kwata abinsa shi ma wani ya fi shi ƙarfi ya kwata abinsa haka ake rayuwa don ƙabila suka duba suka gaba su da abinci kawai su ɗau makami su hau dawakansu su je su kai farmaki cikin wata ƙabila da suka rena wayo su kwaso dukiyoyinsu su zo su gaba da amfana da su to musulunci ya zo cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ba jimawa sai ga larabawa nan da suke cikin rayuwa irin waccan sun zo su ne shugabannin duniya sun ɗauki musulunci nan sun kai shi wuraren da ba a mafarki cewa za su ji kai musulunci aka cinye ƙasar jazirar arabiya gaba ɗaya tsibirin larabawa duka aka zo suka zo suka shiga addinin musulunci a fuwajen dodo dodo idan ja'a nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وهكذا سكرت الزوا دودو دودو سبي سبي شكرا تترى bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama kafin wafatinsa da shekara ɗaya ana kiran wannan ranar amulu a wannan aka rika turo delegates kowace kabila zabo su delegates a tura su madina su je su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a a madadin su akai ta shiga musulunci akai ta shiga musulunci to kaga nasrullahi ya zo sannan fatahin ubangiji ya to annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama aiki an samar da waɗanda su kuma za su yi dakon musulunci zuwa ko ina a duniya to daga nan aka fara aka ci gaba lokacin sayyidina abubakar lokacin sayyidina umar a wannan lokaci ne ma ƙasashe da dama suka fada ƙarƙashin daular musulmi a lokacin sai na umar sannan lokacin sai na usman abin ya ƙara fadada sai ga shi manya-manyan daudoli da ko sunan masarakin aka ji sai hantar cin takaɗa amma sai ga su musulmi sun shiga sun karya waɗannan daulolin daular kisra ta farisa da daular rum ta rumawa ta daular rum ba kayan da daular aka yi gaba ɗaya ba amma an kwaci da yawa daga cikin garuruwan su garuruwan da za su ke rike da su a cikin a cikin kasashen larabawa musamman wajejen yankin sham hakanan daular farisa ita aka karya ta gaba ɗaya kisira ya ranta a nakari ya bar duk abin da yake gama da shi tsarari a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci da aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam to haka musulunci ci gaba da yaduwa ya danna ya shiga har kasashen yamma aka je har kan kan iyakokin hedikwatar rumawa sannan ya danna ya shiga har abin afirka kwaci kasashen masar kasar masar har zuwa cikin ƙasar sudan na afirka har zuwa ƙasar tunisia zuwa ƙasar libya sauransu duk musulunci yanzu tun zamanin sahabbai wani ana magana tun zamanin sahabbai ka musulunci ya shigo afirka tun zamanin sahabbai to saboda ka sahabban nan su suke ta yada shi kaga ashe an samu nasarar da Allah ya ce za a samu an samu buhur din da Allah ya ce za a samu an samu to musulmi ba su fara ja baya ba al'amura suka rika ci baya makiyansu suka rika samun galaba a kansu sai da suka saki musulunci suka koma banda duniya ba abin da suka sa a gaba aka wayi gari ma sai shugaba na musulmi ya haɗa kai da arna saboda ta yashi a ƙarɗan uwansa musulmi da haka mulkin abin da musulmi a andalus ƙasar spain a haka a yi rabu da su bayan shekara da shekaru da aka yi ana mulkin kasa saboda suka yi wa ƙasar daular musulmi a yaga aka kacaccala ta kowane masaraki ya ja ƙasarsa kuma a shirye yake ya haɗa kai da turawan faransa alfiranja ya haɗa kai da su da sauran salibiyun turawan bulgaria da na da na kasashen eh, tsohuwar tarayyar soviet din a kan a ɗan uwansa musulmi saboda shi ya zauna lafiya ko kuma ya fada da ƙasarsa to da haka da haka kuma musulmi suka yi ta shiga su da sun bar abin da shi ne Allah ya ɗaukaka su kamar yadda na Umar ya ce ba mu da wata ɗaukaka wanda musulunci ya zo ya ɗaukaka mu duk sanda muka nemi ɗaukaka da wani abu a musulunci ba sai Allah ya kaskanta mu muna kaskantattu in ji sai na umar Allah ya ɗaukaka mu da addinin nan da musulunci in muka nemi ɗaukaka a wani abu ba musulunci ba sai Allah ya kaskanta mu yana magana da musulmi gaba ɗaya kuma haka ne a yadda musulmi suka saki musulunci sai Allah ya kaskanta su sai aka koma kuma almawazinul kauniya almawazinul maddiya su ne abin dubawa tun da daman za ka yi rinjaye ne da imaninka wa an tumula a alauna in kuntum mu'mini da wani za ku rinjaye da imaninku to in ba ku da imani su ba su da imani to shi kenan sai kuma a dawo a duba waye fi yawa waye fi karfin makamai waye ya fi iya yaki shi kenan sai a dawo nasara sai ta koma bangaren wanda yake da yake rike asbab almadiyya ba wanda ido yake gani tunda ta fuskar imani ku da su ba bambanci abinda duk suke yi na badala na shashanci na rashin kyauta duk kuna yi saboda haka yanzu ubangiji sai kare ku da kanku in kun tana da abin da za ku rinjaye shi kenan ku rinjaye amma ba ka ba su za su rinjaye a kanku domin asibabul kowa din suna tare su saboda haka in ka gaba a yi nasara ba to ba a cika sharaɗin samun nasara ba Allah ce wa kana haƙƙan alaina nasrul mu'minin Allah ce haƙƙin mu ne haƙƙi ne akan mu wato Allah ya dora wa kansa wannan haƙƙin yace taimakawa mu'minai ba su nasara haƙƙi ne akan mu amma wa yace zai ba wa nasara mu'minai saboda in kuna rike da wannan sifa ta imani to za ku samu nasara amma in kuka sake ta Muka ce za ku gogayya ne da duniya ta wanda ya fi ku rike duniyar shi kenan sai ya fi ku samun galama. shi ne abinda nan ibn taimiyya yake cewa da Alfurkan da az duk sun kunshi waɗannan abubuwa guda biyu wato hujja da kuma ƙarfi da nasara da kuma ƙarfi ya ce wa zalika sultan haka nan kalmar as-sultan ita ma kamar yadda Alfurkan. take zuwa da waɗannan ma'anoni guda biyu ita ma haka as-sultan kalmar as-sultan ita ma ta ƙunshi hujja ta ƙunshi kuma iko na ƙarfi da izza Allah ce waja'al li min ladunka sultanan nasira ka sanya mun sultanan iko wato mai nasara daga ɓangarenka to a sultanun nasira da Allah subhanahu wata'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya roko rabbi arsilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira to wannan sultanan nasira da Allah ce annabi ya roka menene shi sultanan nasira to malamai sun yi fassara uku akwai wanda suka ce a sultanun nasir ko a sultanun nasira shine ar-ri'asa wal mulk wal quwwa shugabanci da mulki da iko wato annabi sallallahu alaihi wasallama yana roƙon Allah subhanahu wataala ya bashi ƙarfi ya bashi iko ya da zai isar da saƙon Allah subhanahu wataala wasu suka ce sultanan nasira din ana nufin hujja hujja mai taimakawa ita ce hujja mai ƙarfi hujja mabayyaniya hujja mai gamsarwa wasu kuma suka ce duka biyun ake nufi wajen nemi ladunka sultanan nasira ana nufin iko da ƙarfi kuma ana nufin ƙarfin hujja da ita kanta masu cewa almulku ri'asa ake nufi kamar su alhassan albasri da katada kuma shine tafsirin ibnu jarir al shine tafsiri ibnu kathir yau da dalimin ladunka sultanan nasira Allah ka bani iko mai taimakawa daga bangarenka wasu kuma suka ce hujja ake nufi bayyanan ya kamar mujahid ibnu jabr dalimin ladunka sultanan ay hujjatan ka bani wata hujja mai karfi mai gamsarwa daga bangarenka wasu kuma malamai suka ce duka biyun ake nufi ya roƙi Allah ya bashi hujja bayyananniya bai bashi kuma ƙarfi mai taimakawa saboda waɗannan guda biyu da su musulunci zai ɗaukaka da ƙarfin hujja da kuma ƙarfin iko idan da ƙarfin hujja babu ƙarfin iko to ana ji ana gani wani abin sai dai a sa ido ga hujjar amma ko ba yadda ka iya sai dai ka bayyana ta amma kana ji kana gani masu karfin iko su za yi abin suka gada dama in kuma karfin iko ne ba hujjar shi ma ba zai wani amfani ba domin duk abin da ma za ka tilasta mutum ya yi shi yau saboda karfa fi shi karfi randa duk baka ka nan randa duk ka kan to zai koma kan abin da yake kaga kwalliya ba ta biya kudin sabulu ba kamata yayi ka bashi hujjar da zai gamsu ko da kai ko ba kai zai ci gaba da tsayawa akan wannan abu kuma har ma ya jawo wasu amma duk abin da zare ido kai ka sa aka sa aka aka yi shi to gobe za a yi watsar da shi saboda ka sai biyun sun haɗu shi yasa musulunci zaka ga yana samun ƙarfi yayin da ya zanto an samu haɗin kai wajen ƙarfafa musulunci tsakanin malamai masu bayanin hujja da kuma masu iko waɗanda suke da ƙarfi a hannunsu to idan suka samu haɗin kai wajen yi wa musulunci aiki to nan da nan za ka ga abubuwa suna ta kyau amma in ɗaya ya bijire to ɗaya ba zai iya aikin ba yau aka ce malamai sun lalace suna abin da suka ga dama to ba a yi ta abu shi kansa mai iko ba sai su bilbiya shi domin ba zai san yaya zai yi da su ba wajen ya gamsar da su ko ya za su gamsar da mutane ne sabanin abin da ke gaskiya ko kuma mai mulki ya bijire to malaman sai dai su faɗa amma ba yadda suka iya na su ga cewa wannan abin ya samu karɓuwa matuƙar shi ne ikon zai yaƙe shi shi yasa wasu malamai suka ce dubiyin ake nufi a anan waj'al li min ladunka sultanan nasira Allah ka bani hujja mai gamsarwa kuma ka bani iko wajen bawa wannan hujjar kariya to daga cikin waɗanda suka haɗa wannan maganganu guda biyu akwai az-zajjaj da littafin ma'anin qur'an da kuma al-makki da littafin littafin sanar tafsiri al-hidayah al da al-wahidi da da al da al sai kuma al-biqai mai tafsirin nazm ad-durar da ibnu ashur mai tafsirin at-tahrir wa at sun tafi akan haɗa duka waɗannan maganganu biyu shi yasa zamu ga makki a cikin alhidaya hidaya juz'i shida shafi na zuwa na 4274 yana cewa ja'alli min ladunka sultanan nasira ay hujjatan tansuruni biha ala man nawa'ani wa izzan uqimu bihi dinaka wa mulkan tuqawwi bihi ummati wato sultanan nasira yace abinda ake nufi hujjatan tansuruni biha ala man nawa'ani hujjar da zaka bari nasara da ita akan wanda ya jada ni sannan wa izzan uqimu biha dinaka da kuma izza uqimu bihi dinaka wanda da shi zan tsayar da addininka sannan kuma wa mulkan tuqawwi bihi um-, um-, ummatak ummati da kuma mulkin da zaka karfafa al'umma ta da shi kaga duka ya hada ma'anonin guda biyu a karkashin tafsiri guda daya shi yasa zamu ga ibnu taymiya alaihi rahmatullah a cikin littafin sa majmu'ul fatawa mujalladi na 11 shafi na 324 yana cewa fa فإن السلطان النسير يجمع الحجة المنزلة عند الله السلطان النسير يا قنش حجة وتتكي سوقير لدى الله سبحانه وتعالى وهو كلماته الدينية والقدرية والكونية كلماته الدينية والقدرية والكونية kalmomin Allah na addini su ne shari'arsa yi kaza ko kamar kaza da kalmominsa na kaddararsa abinda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara wanda shi ne yake faruwa abinda Allah ya so faruwarsa shi ne yake kira kaddara sai kuma alkalimatul kauniya abinda suka kasance sun Allah subhanahu wata'ala ya farar da su ya halicci duniya a kansu to duk waɗannan suna ƙarƙashin as-sultan an-nasir haka nan mu'jizatil anbiya'i alaihi musallam mu'jizozin annabawa alaihi salam tajma'ul amrayn sun kunshi abubuwa guda biyu fa innaha hujjatun 'ala an-nubuwwati min Allah wa hiya qadariyya hujjoji ne da suke tabbatar da annabcin annabawa mu'jizozin annabawa hujjoji ne da suke tabbatar da annabcin su sannan kuma wani abu ne da Allah subhanahu wata'ala ya hukunta faruwarsa da kaddararsa wa ablagu min zalika wa ablagu min zalika alquran alladhi jaa bihi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'jizar da tafi kowace kaiwa matuka ita ce alqur'ani wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi fa innahu shar'ullah alqur'ani shar'ar Allah ce wa kalimatu ad kuma kalmomin Allah ne na addini wa huwa hujjatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala nubuwwatihi al-Qur'ani hujjar annabi sallallahu alaihi wasallam bisa annabcinsa al-Qur'ani yana tabbatar da gaskiyar annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam wa maji'uhu min al-khawariq lil da kuma abinda annabi yake zuwa da shi abubuwan da suka saba wa al'ada fa huwa ad-da'watu wa huwa hujjatu al da haka alkur'ani mu'jiza ce da awace hujja ce ibn ashur alaihi rahmatullah shi ma ya hada waɗannan tafsirai guda biyu yace wa idza kana al'amal alqa'im bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa ad-da'watu ila al-islam idan muka fahimci cewa aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsayo akan sa shine kira zuwa ga musulunci wannan shine aikin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi kun fa anzir tashi ka yi gargaɗi saboda wannan aikin na ya gargaɗi al'umma ya gargaɗi duniya shi Allah subhanahu wataala ya ɗoro ya aiko shi da shi kuma shi ne aikin da ya ɗora masa to muka fahimci wannan to idan Allah ya ce ya roƙe shi nasara ya roƙe shi sultan ya roƙe shi iko waj'al li min ladunka sultanan nasira ka bani wani iko mai taimakawa daga wajenka to sai mu fahimci ikon da ake nufi Shi ne ikon da zai yi amfani da shi wajen yin wannan aikin nashi annabi sallallahu alaihi wa sallam bai zo duniya ba don ya yi mulki a zama ya fi kowa milki ya zama kamar bataraki shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam bai nuna ɗabi'ar sarauta ba ya nuna ɗabi'ar annabin Allah ne manzan Allah ne mai isar da saƙo bai roƙi mulki ba kamar yadda annabi suleiman ya roƙe shi saboda haka shi annabi ne bawan Allah ubudiyar ubangiji wata ala yake tabbatarwa sabanin mai mulki shi mai mulki yakan so ya nuna mulkinsa ya sa ya hana ya raba ya bayar ya hana amma annabi sallallahu alaihi wasallama shi ba shi ke rabawa ba Allah ke rabawa shi yana mika abin da aka raba ne ga masu shi haka ya faɗa ya ce an alƙasin wallahu wal ni isar da raban nake amma mai bayarwa shi ne Allah sabanin mai mulki annabi suleiman alaihi salam mai allah ya gaya masa eh? ha za a fa'una fomdun au an fi fiye ne isa ha za a fa'una au an fi fiye ne isa allah ya ba ya ce ka baya da wanda ka gada ma ka hana wanda ka gada ma ba binciki ba iya e tsiki to shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana tasarrufi ne da yadda Allah ya ce kawai amma shi bai nemi a bashi abin a hannunsa bai yadda ya ga dama to kaga wannan shine kamalar ubudiyya cikar zama bawa a gaban Allah subhanahu wataala to shi yasa lokacin da Qurayshawa suka ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo yana kiran zuwa ga watsar daga gumaka su gurgumi tauhidi a can cikin ta yata yadda suka yi masa in mulki kake so mu baka sai mu baka mulki a kanmu duk ka zama kai ne shugaba sai abin da kace annabi ya ce ba ne ce wani wata tayin duniya in kuɗi kake so sai mu tara maka kuɗin da za a yi ka duk ƙasar larabawa ba kamar ka mulki kake so za mu baka mulki ka zanto kai ne jagora mu gaba ɗaya in kuma aure kake so suka zaɓi wacce kake so mu aura maka yana musu duk ba wannan ba shi abin da yake so sai ashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah duk su rike waɗannan abubuwan suka suka dabe shi su ya da su ya da ma to saboda haka in annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce waj'al li min ladunka sultanan nasira Allah ka sanya wato ka sanya mun iko mai nasara daga bangaren ka za mu fahimci ba iko na sarauta ba ikon da zai isar da saƙon Allah kuma ya ba ma wannan saƙon kariya wannan ikon yake tambaya shi ne abinda nan ibnu ashur yake faɗa yace wa id qad kana al-amal al-qa'im bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa ad-da'watu ila al-islam kana nasruhu ta'yidan lahu fima huwa qa'im bihi فصار هذا الوصف تأييدا للسلطان لأنه لم يسأل سلطانا للاستعلاء على الناس shi annabi ba ya roƙi a bashi iko ba ne dan ya nuna sama yake da kowa cikin mutane wa inda ma ta'ala sultanan li nasrihi fi ma yatlubu nusra yana neman ikon da zai bashi nasara a inda yake bukatar ta wa huwa at-tabligh wa basth al-islam fi an shine wajen isar da sako da kuma yada musulunci cikin mutane shi ne abin da ibn ashur yake faɗa shi ne ma'anar as-sultan saboda ka anan zamu ga da as-sultan da alfurkan da zuhur da Allah ce yuzhirahu din nan duk sun kunshi abubuwan nan ne guda biyu yace fa hadha an-naw'u huwa al-hujjatu wal-ilm to wannan sultan din shine hujja da ilimi kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda Allah yake cewa am anzalna alaihim sultanan fa huwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun ko mun saukar musu da wani iko ne wanda yake magana da abin da suke shirka da shi yake bayanin abin da suke shirka da shi kaga anan sultanan ana nufin ilimi ana nufin littafi ana nufin littafi da ya kunshi hujja wato mun saukar musu da wani littafi sulfanan a nan kitab su da kaji ce an zanna mun saukar musu da wani sulfanan ai kitaban fa huwa ya takallamu bi makanu bihi yushrikun wanda yake magana yake bayanin abin da suke shirka da shi a nan bayanin da ake nufi ya kallama an sa cewa littafi baya firici irin da ɗan adam a ji sautinsa amma abin da yake cikinsa bayani yake kamar da Allah ce haza kitabuna yantiqu alaihim bil haqq wani littafin mu ne da yake musu firici da gaskiya inna kunna nastansiku ma kuntum ta'malun sannan Allah ce innal ladhina yujadiluna fi ayatina fi ayati llahi bighayri sultanin atahum in fi sudurhum illa kibrun ma suke jayayya game da ayoyin Allah bai ghairi sultanin atahum ba tare da wata hujja ta ilimi da ta zo musu ba ba tare da wani ilimi ko wani dalili ko wata hujja da ta zo musu ba in fi illa kibaru ba komai yake cikin zukatansu ba sai neman girma wanda ba za su samu ba wato wannan neman girman da neman su ne suka isa shi ya hana su su karɓi gaskiya amma ba ilimi suke da shi ba da hujja wanda ta hana su karɓi wannan gaskiya Allah ce kuma wannan girman da suke so samu ba za su same shi ba to kaga anan bi ghairi sultanin me ake nufi bi ghairi sultan bi gairi hujjati bi gairi ilmi ba tare da ilimi ba ba tare da hujja ba haka nan da Allah yake cewa in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allah biha min sultan in hiya ba kowa bane waɗannan gumaka da kuke bauta musu illa asma'un sammaytumuha sai sunayen da kuke sanya musu kowa sanya musu sunayen da kuke kiran su da su amma ba wani abu bane duwar watsu ne sassaka ce itace ne amma ba wani abu bane da yin cancanci bauta sammai su muha an tumu a ba uku ko da iyayen ku ka sa musu waɗannan sunaye ma an zalallahu sultan Allah bai saukar da wata hujja da wata hujja ta littafi ko ilimi akan wannan ba sai sa Allah subhanahu wataala a wani guri yace amlakum sultanun mubin fa'tu bi kitabikum to kaga amlakum sultanun mubin ko kuna da wata hujja aka ce sultan sai ce fa'tu bi kitabikum kaga shi sultan din shine hujja shine rubutaccen littafi saboda ka wahayin da Allah subhanahu wata'ala ya saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake kunshe da bayani shine hujja abin da ya zo da shi yake karantawa wahayi ne daga Allah gaskiya ce littafi ne daga Allah to saboda ka in suka karyata shi suka ce abin da ya zo musu ba gaskiya bane to su su kawo wani littafin da wata wani wani ilimin su kawo wani ilimin ba wannan ba wanda ba za su iya kawo ba shi ne ya ce wa kan fussira as-sultanu bi sultan al-qudrati wal yadi wa fussira bil hujjati wal bayan saboda kalmar al-sultan an fassara ta da iko wal yadi da karfi Allah ya bawa mutum iko ya bashi karfi a hannunsa an fassara sultan da wannan shi sa ma mai mulki ake ce da shi a sultan litasallutihi bil ghalabati ala an-nas domin kalmar sultan daga tasallut ne Allah ya baka Allah ya baka wato nasara da abin nan da iko akan akan akan abokan gabanka walau sha Allah la sallatahum alaikum fala qatalukum walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha haka at-taslit shine bawa mutum iko da galaba akan wanda aka ga dama to daga nan aka samu kalmar as-sultan saboda yana da iko yana da ƙarfi yana da rinjaye akan na ƙasa da shi to shi yasa wanda yake da cikakken iko ake ce da shi as-sultan sun alif da lafin din ta mubalaga ce wani alfa'ulat siga ce ta mubalaga as-sultan wato mai cikakken iko mai cikakkiyar sarauta wanda zai iya tawa ya hana to an fassara as-sultan da wannan ikon an kuma fassara as-sultan da hujja hujja kakkarfa saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah sultan kaga ya ce roki su waɗannan abubuwa guda biyu to wannan ibn taymiya duk yayi wannan raƙi ne dan ya nuna maka cewa kalmar al-furqan wacce ta kunshi bayani da hujja ta kunshi kuma nasara da kukuta ba ita kadai bace alqur'ani take zuwa da wannan ma'anar daga cikin abin da zo da wannan ma'anar akwai kalmar az-zuhur daga cikin liyuzhirahu ta kunshi waɗannan ma'anoni guda biyu da alfurkan ta kunsa daga ciki akwai kalmar as-sultan ita ma ta kunshi waɗannan ma'anoni guda biyu to kaga wannan duk a cikin ratsi ne ibn taymiya ga maka wannan sai ya dawo kan magana furqan din dai da shine tushen zancen sa sai ya ce fa min al-furqan ma na'atahu Allah bihi fi qawlihi to daga cikin al-furqan din da al-qur'ani yazo da shi rarrabewa tsakanin wasu abubuwa mabambanta wanda kada toshewar basira ya sa a ɗauka abu ɗaya ne a gurin Allah ba ɗaya ba ne da bambanci marar ne shi ne kamar yadda ya zo a cikin wannan aya Allah ce wa rahmati wasu a wasi'at ya shay فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم ألا أنا شاء ورحمتي وسعت كل شيء رحمة تتايل وتكومي باب ونهى لتا دبا أقرأش الرحمة ألا يكتل أيوابا باب الشيء da mutum da aljan da dabbobi da tsuntsaye da kwari da komai da tsirrai duka a cikin rahamar Allah suke rayuwa mutum na kwarai da wanda ba na kwarai ba musulmi da kafiri duk a ƙarƙashin rahamar Allah suke rayuwa wa rahmati a kulle shay a nan duniya ubangiji subhanahu wani wata yi kowa ta'amuli da rahmaniyarsa shine ma'anar ar-rahman kowa yana cin wani yana cin moriyar wannan al rahman wanda kaso ɗaya ne daga cikin kaso ɗari da Allah ya tanada na rahamarsa ya sauko da wannan ƙwaya ɗayar ita wannan ƙwaya ɗayar a cikinta ne duk muke wannan wato bajewar a cikin wannan ƙwaya ɗaya ne Eh, cikin duk wani tausayi da ka gani da wani jin kai da ka gani da wani taimako da wani tallafi da wani waye da wani waye duk a ƙarƙashin wannan ce kwaya ɗaya amma casa'in da tara suna can lahira a nan kwaya ɗayar an raba kowa an ba shi ba kai ba da mutum da aljan da dabba da ƙwaro da komai an ɗauki a cikin wannan kaso ɗin an ba shi amma su waɗannan casa'in da tara su ne Allah ce fasa'aktubuha su waɗannan casa'in da tara ɗin su ne fasa'aktubuha lillazi na yadda ƙuna zan rubuta ita wannan rahamar a lahira ga waɗanda suke da taƙawa masu taƙawa mai taƙawa shi ne mai kiyaye dokokin Allah ya yi abin da Allah ya wajabta masa ya nisanci abin da ya haramta masa ya ce ta kawa wa yu'tunan zakata suke ba da zakka idan Allah ya hore musu dukiya wallazina hum bi ayatina yu'minuna waɗanda suka yi imani da ayoyin allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya waɗanda suke bin manzo annabi ummi suke masa biyayya alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil wanda suke ganin shi a rubuce sifofinsa a rubuce a cikin attaura da linjila ya amuruhum bil ma'arufi, yana umarta su da kyakkyawan abu Wayan yanhahum 'anil munkar yana yana musu hani da mummuna yana hana su mummuna wa yuhillu kuma yana halatta musu daɗaɗen abubuwa kyawawan abubuwa wa yuharrimu alaihim al yana haramta musu kazantattun abubuwa wa yadha'u anhum israhum yana kuma sauke musu nauyin da yake kansu wal aghlal allati kanat alaihim da kukuma kukuman da suka kukunce su to kaga anan ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna cewa sa? duk da ta yalwaci kowa a duniya amma a lahira ga waɗanda zai zai rubuta musu su ne waɗanda suke masu tatsawa masu imani wanda su ne suke samun rahamar Allah المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤمنون بالله ورسوله أولئك سيرحمهم الله ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله kaga Allah ce ulaika sayarhamuhumullah waɗannan almu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd mu'minai maza da mata waɗanda sashin su masoya sashi ne ya'muruna bil ma'ruf rayuwarsu suna yin umarni da kyakkyawan abu wa yanhauna 'anil munkari suna hana mummuna wa yuqimuna as-salata suna tsayar da sallah wa yu'tuna az-zakata suna bada zakka wa yuti'una Allah wa rasulahu suna yi wa Allah da manzansa biyayya Allah ce ulaika sayarhamuhumullah to waɗannan su ne Allah zai ji kansu su ne Allah zai ji kansu mala'iku su rabbana wasa'ita kullu shay'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabar jahim faraka wannan duk da ramar Allah wasu a kulle shi amma ga waɗanda za a yi wa gafara a jikansu a kiyaye su shiga wuta ranar gobe kiyama su ne waɗanda da suka tuba suka koma ga Allah suka yi masa biyayya to kaga wannan ya sabawa da abinda al-busiri mai al-burda Allah ya ji kansa yake cewa la'alla rahmata rabbi hina yaqsimuha ta'ti ala hasab al-isyan fi al-qasam yace wala alla rahmar ubangiji rahmar ubangiji nan sanda zai rarraba ta to za ta zo gwargwadon sabanka gwargwadon rahmar da zai baka ta'ti ala hasab al-isyan gwargwadon sabanka gwargwadon yin rahamarka to ita shi kuma ne a ce fasa aktubu halin da zai na yasta kuna ba halin da zai na ya asuna ba ba masu sako ba su sabo su ake su ba amma ba saban ka zai samu rahama ba Allah ya faɗi waɗanda zai wa rahama ai sai da ya faɗi su al-mu'min wal mu'minat يعمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله to kaga kuskuren sa kace ce hasab al isyan fil qasr to shi a tunanin sa kenan na duba zarkashi da yawa diwanin sa sharhi ko me zai ce sai naga bai bai yi wani tawili ba ya so a ce ya matsan yi tawili haka a ce ko kaza yake nufi shi ke nan damuwa sai mutum cewa to muna jin kaza yake nufi Thank you. alburda kasida ce akwai akwai akwai baitocin ta da yawa duk suna da kyau suna da ma'ana mai kyau akwai yaban annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa ce akwai faɗa sifofin annabi da halayyarsa da dabi'unsa to amma kuma akwai waɗanda a nan ya samu zamiya a kansu su ne muke magana a kansu kusa da muka yi magana alburda muna faɗar guraren nan da ya yi rika fadar abinda a shari'ance ba haka suke ba akwai da yake ce aksamsu bil kamarin mun shakki wani rantse da watan nan da ya tsage ana rantsuwa da wata ban kana halifin falyahlif billah amma shi ya ce shi tunaninsa tun da mu'jizar annabi ne ce binnan idan iqtarabat as-sa'atu wa an ce wata ya tsage wa annabi sai ke ga tunda har watan nan ya tsage wa annabi zai hana ya rantsuwa da shi ko ka ba ba daidai bane ko shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kansa ai ba a rantsuwa da shi bare watan da ya tsage masa to amma kaga shi yana yana abin nan cewa inda min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalam ilmul lawhi wal qalam shi ne ilmul ghaib to annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa shi bai san me zai faru gobe ba wanda yake da ilmin lauhi wal ga kaga za a ce bai san da yake faruwa gobe ba wa ma tajri nafsun ba za ta tsibo ba da ma sun nafsun bi ayi aiki to ira iran wannan wanda yake wa inda li minka zimmatun bi tasmiyati muhammadan wa huwa awfa al khalq bi zimmati shi akwai alkawari tsakanina da kai ina nufi annabi sallallahu alaihi wasallam alkawari tsakanina da kai saboda suna na muhammadu kuma kafi kowa cika alkawari ma'ana saboda sunansa muhammadu to akwai alkawari tsakaninsu to yaje kasashen laraba zai ga arni kan tagariyar arni sunan shi muhammadu baya sallah baya komai bai bayar da zagin Allah ki amma sunan shi muhammadu suna muhammadu ba shine yake nuna annabi ya dau alkawarin zai zaka hayi ba sai ka aiki na kwarai a ta ya fatsu masa bintu muhammad sani ne min mali ba shi fa wallahi la ughni anti min allah shay'a ga ga esta da yace bad'atun minni tsoka ta ce tsoka ce daga jikina amma yace duk abin da kuke so ki tambaya na dukiya ta ki tambaya ina da shi in baki amma fa ba zan wadatar da ke komai a gaban Allah to idan har wanda yake tsoka daga jikinsa ba zai wadatar da shi shi ke nan an samu ka muhammadu mu a afirka ma duk wani ma namiji muhammadu eh, za ka samu duk masu kashe-kashen nan muhammadu nawa za ka ji eh, shugaban shugaban yan ta'adda zamfara ba su shi muhammadu ba <laughs> eh? to shi ke nan sai miƙe kafa ya ce akwai alkawari annabi zai kuma da shi to irin waɗannan baitocin haka su ne muka ce waɗannan duk sun saba abin nan kuma karanta tarihi suka zuwa ba malami ba ne mawaƙi ne yana da waƙoƙi na bambaɗanci da sauransu kamar mawaƙin da ce na tsaya ga annabi muhammadu a kaga mawaƙi ne ya ce na tsaya ga kuma ya ce a sha ruwa ba laifi ba ne ta kunshi bambance-bambance da Allah subhanahu wata'ala ya nuna wanda ibnu taymiya a ƙarshe zai yi mana bayanin su fa bainal ma'ruf wal munkar amara bi hadha wa naha an hadha wa bain at-tayyib wa bain at-tayyib wa harrama hadha insha Allah karatu na gaba za mu yi bayani abinda muka faɗa na daidai Allah ya mu dada abinda muka yi na kuskure Allah ya bai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh